barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na professor Rai Gwandu da ke a nan unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a kowane yini cikin rukun watan Ramadan yau Alhamis ashirin da watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna cikin suratul Zumar jiya mun tsaya aya ta ashirin da shida يوضع متاشاية أشعر بطري يرضى ربنا للناس في هذا القرآن من كل ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون bayan Allah ya bada misalai ya bada misalin ruwan sama da suke saukowa ga ƙasa ta rayu ta fidda tsiro ya yi banƙaye daga baya ya bushe daga baya ya koma jijjige Allah ya bada misalai na wanda ke kare azaba da fuskatai Allah ya ci buga misalai daban-daban sai Allah ce wa laqad darabna lin nasi fi da alqur'ani min kulli masalin hakika mun buga ma mutane misali cikin wannan alqur'ani kowane irin misali mun buga wata duk mai hankali an buga mai misallan da ya kamata ya hankali ya gano abin da aka nuni ana buga wannan misallan ne ya la'allahum runa ko da nan za su tuna su sunatu da tunatar wadda ake mutu kuma kamar da muka ɗauko ko suratu surori da muka karanta ai bana suratu safa suratu safa da wannan suratu zuma, dukkaninsu suna nuna misallai daban-daban a wa'annan surori safa sad zuma. duk suna nuna misalai na abin da zai sa ka bauta ma Allah shi kadai to qur'an mutashabihin qur'ani kamar yadda aka faɗi kowace shekara muka zo muka tafsiri ko je wani waje aka yi tafsiri za ka ji irin waɗannan misalan da ake ta bugawa wani cin isa mai hankali ya fahimta ya lura ya gane za ka Allah ya ce wani ƙabbarar na min nasu fiye da ƙwararri min kulle masal lallai mun buga kowane irin misali da za a iya ganewa ya an buga shi a cikin wannan alkur'anin mun buga ma mutane ta yatazakkaruna domin su tuna su gane su fahimta ƙur'anin arabiyan ƙur'anin nan fa da larabci aka saukar da shi larabci saukuwa yare ne mai sauki mai saukin fahimta kuma lokacin da aka saukar da shi larabawa ne aka wa magana kuma da shi ake musu magana gairabi aiwajin ba wani yare ne mai karkata ba larabci ne wanda yake ƙwar'ani da arkushin larabci ƙwar'anin bai da karkata harshen da aka yi amfani da shi na larabci bai da karkata jiya da Allah ya sauwake wannan harshen na larabci da ko'ina ana fassarawa in ka je wani gari a fassara da hausa wani gari a fassara da yarbanci wani gari a fassara da igbo wani gari a fassara da zabarmanci wani gari a fassara da yarbanci da fulatanci wani gari a fassara da turanci wani gari a fassara da faransanci Allah ya sauwaƙe wani yare ana iya fassara daga alƙur'ani babu karkata a ciki alƙur'ani an saukar da shi da larabci kuma lokacin da aka saukar da shi wa'inda aka wa magana da shi wa'inda aka fara kira larabawa ne la'allahum yattaquna ko da za su bi dokokin Allah za su kiyaye za su samu takwa za su samu tsoron Allah wai din shi aka buga misallan kuma don shi aka saukar da shi da larabci kuma don shi aka saukar da shi mai kakke babu karkata kaga duk wanda ake fassara ma shi da kowane yare suna ji yana isa abu ne wanda kowa ka ganewa ba cewa misalin da aka buga ban gane ba misalin da aka bayar ban gane ba da an ka ambata ban gane ba kwata-kwata yake da kowa ka fahimta abin da mafi karantar hankali da wayo ka iya fahimta cewa ga abin da ake nufi idan an karanta mai kuma aka fassara mai misali ce ضرب الله مثلا ga misali ne zai koma bai bayan Allah ya faɗi cewa ko wani irin misali ya bai cikin Qur'ani ya ba da wasu ke zuga wannan da kuma zai bai ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله كنواني مثالي ضرب الله مثلا رجلا الله يبقى مثالي نواني متون fihi shuraka'un suna, wanda yake da masu gida da suka tarayya da shi masu bambancin ra'ayi mutum ne yana da masu gida masu bambancin ra'ayi wannan ya ce mai za a ke ka gabas wannan ya ce za a ke ka yamma wannan ya ce za a ke ka kasuwa wannan ya ce yanzu nake so ka yi min wanki wannan ya ce karatu nake so ka yi ka je makaranta wannan ya ce a kasuwanci nake so ka yi wannan ya ce noma nake so yi yana da uwayen gidaje daban-daban masu ra'ayi daban-daban wa rajulan ah, salaman ne rajulai da wani mutum da aka ce ga mutum guda mai gida ne kwara ɗaya ne shi ke ce mai kaje inda nake so kaje in ya ce mai kaje kasuwa babu wanda ya ce mai kaje gona in ya ce mai kayi gabas babu mai ce mai yayi yamma Allah ta haɗa ya sauya matsala yanzu ana haɗa waɗannan guda biyu shi guda da adda masu gidaje daban-daban masu ra'ayi daban-daban kullum cikin karɓar oda yake kullum cikin karɓar umuni yake ga wani in zai ka fitowa ne ya ce a ni ga aiki ne wannan Allah ya buga shi misali da masu shirka da Allah wanda ke cewa yana da ubangiji kaza yana da ubangiji kaza wanda annabi ya tambaya yace ubangiji nawa kake bauta yace bakwai ne ka bauta yace suke yace shidda a ƙasa guda a sama sai yace in ka shiga cikin tsanani wa kaka roƙo yace wanda a sama yace to ka ka tsantsanta mai bauta mana kada shi da kake bauta ba don haka Allah ya buga misalin wannan da mutanen da ke bautar gumaka tare da Allah to odar wa za ka karɓa umarnin wa za ka karɓa ra'ayin wa za ka karɓa sai kasance abin zai rikita taka an ce maba guduri da shanu da aljanna wa ka kasu ta kai ce duk rudani to irin haka ne kasancewa sai kasance kai ma kana da ubayen gidajen da yawa sai ka rasa wani za ka ce wani za ka karɓa oda ce kowa ne wani za ka bota ba kowa ne wani za ka amma in guda ne kaga wanda yake kubutacce ga guda sai abin da gudan ya umarce shi kaga shi ma wannan misali ne domin a nuna maka shirka ba ta da kyawu ai a ce bawa kake yanzu duk bayan Allah muku to kuma akwai bauta da ake wadda ake yanta mutum to a ce bawon mutum guda kake ya ce a ce bawon mutane bakwai kake wannan ya yi gabas da kai wannan ya yi yamma da kai wannan ya dama da kai wannan ya hagu da kai to haka wajen bauta in kana da abin bauta guda Allah shi kadai shi kadai kake jin umuni ne shi kadai kake jiran a ce ga an ce yayi ya ce kai kai ya ce ka hanu ka hanu ga abin da yake so ga abin da baya so amma in ya kasance ko daban-daban suke to matsala ake samu sai Allah ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbatar ma Allah kowa ya gane wannan misali bal aktsaruhum la ya'lamuna sai dai mafi yawan su ba su ba su sani ba su da ilmin gane ba su da fahimta kuma duk mai fahimta ya san wannan misalin domin mai duk lokacin da aka da wani ayyaki suna da bayi akwai bayi da suke da su sannan sun sani cewa wanda adda ubangiji fiye da daya bawan da adda mai gida fiye da daya to matsala yake samu wajen umarni wajen yi wajen bari na bari wajen ina yake yanzu amma wanda adda daya mai gida daya to sauki yake samu haka wanda ke bauta ma Allah shi kadai babu abin da yake hada shi da shi wajen bauta to shi kadai yake bauta ma shi kadai yake karba umuni ne zaka yana jin saukin lamura kuma ya zan ya fukuta yanzu ga Allah kadai yake jiran umuni ga Allah kadai yake jiran hani Allah kadai yake so ya burge Allah kadai yake so ya bauta ma Allah kadai yake so ya yi abin da yake yi tafayin in suna da yawa da gumaka sai ya kasance cewa kowa ga abin da yake so kowa ga abin da yake cewa a yi sai Allah ya ce ma annabi innaka mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun lalle kai za ka mutu wa innahum mayyituna kuma lalle su za su mutu wato kakkada mu inda suna cewa suna jiran ka mutu ne shi da kai da su kowa zai mutu duniyar nan ba matabbata ba ce za ka ita mutuwa ita mutuwa ta da wasu shi cikin fasa'is ta shi ne kowa ya yarda da ita ita ɗai ce abinda kowa ya yarda da ita da musulmi da kayiri da kowa ya yarda da ita don shi baya cikin rukunan musulunci ko abin da aka samu lara ta yarda da ana mutuwa da wani da musulmi da kowa ya ga ana mutuwa abinda an matsala shi ne ka yarda ana kan da mutum bayan ya mutu amma in mutum zai ya ce ni ba yadda ana mutuwa ba ba a ce mai kahin da kahin ta ba suna neman hauka saboda kowa in gidanku ba a mutu ba makwabtar ku an mutu ko unguwar ku an mutu ko akuya mayan da ka ta mutu ko tun ke kasar ka ta mutu mutuwa ita an yi ta gaba gare ka zaka kowa da yadda ana mutuwa zaka mutuwa ba wani abu bane kai zaka mutu su za su mutu cikin kasa da mutuwa ke kenan cikin kasa da mutuwa shine tana ɗaukar kowa tana ɗaukar na ƙwarai tana ɗaukar mugu ko ni kyawun ibada mutum komi kusancin shi da Allah komi yawan azumin shi komi ikhlasin shi komi tauhidin shi zai mutu Allah ya ce ma annabi innaka mayyitun kai zaka mutu daga komi kahircin mutum da lalacewa shi Fir'auna ya mutu Abu Jahal ya mutu ga duk wani kahirci da aka ji da shi bayan ya mutu zaka cikin kafarin ta ita ba ta rabawa yadda imani da ita kowa ya yarda da ita haka in ta zo ba ta rabawa kowa doka take yi cikin kafarin ta na uku ita mutuwa kowane hali kana iya samun mutum ta ɗauke shi mutum yana iya mutuwa ya su juda da Allah kaga mafi kusanci da Allah kuma iya iya mutuwa gidan rawa mun fahimce ko don haka in lokacin ka yayi ba a ƙara ma ba a rage ma inda kake kusanci da Allah in kana cikin Ka'aba ne ko kana dawafin ɗakin Allah mutuwa za ta ɗauke ka in lokacin ka yayi in kuma kana wajen da yake ko ina kan gare mu Allah ne lokacin ka yi mutuwa za ta ɗauke ka don shi kafin mutane su shiga wani hali suka tuna mutuwa suka tuna Allah cewa mutuwan nan ba tana iya samu na ko ina nake don haka kamata yayi in kyautata kamata yayi in gyara wannan ayar tana cikin ayoyin da sai na ka ya karanta a cikin annabi sallallahu aka ce ya rasu inna umar ya zo yi kazi. ya ce annabi ka mutuwa duk wanda ya ce annabi ya rasu zan sa mai kai suka ce haka ne wa kowa ya yi ce kamar ya fahimta da sai da abaka ya zo ya je su gunci annabi sallallahu ya fito ya kuma mutane hudu ba a cikin karanta inna ka mayyitun wa innahum mayyitun ya karanta wacce aya ta ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum da ya karanta suka ce eh lalle sai kuma ya gane sai da umar ya gane a ah, lalle gaskiya ne sai da umar ya ce kamar ban taba ja aya ba sai sannan sai shi bakin gaskiya ta ke nan gani irin annabi aka cewa yana mutuwa to amma sai na abubakar da ya zo sai ya fahimta to wannan ayoyi wannan ayoyi suna cikin ayoyi da ya karanta lokacin da ya hau min yana sanar da mutane cewa annabi sallallahu ya rasu don haka mutuwa ita ko ina ina idan shi ko a nan duniya ake cewa ba a faɗe da mutuwa ba a ce mawa ma kai kike baban ku ya rasu to kai za ku inda ya rasu bai rasu sai da hanya kai da ka zanka ya kaza kai ma in naka bai rasu ba duk wanda ga wani ya rasu da wanda ka gaba ba ne ya su da wanda ka gama ta ce ta su da wanda ɗane ya su to kai duk in kana da su in naka mutu mutu ba za su mutu shi ne tambar wani kila kuma kai ma naka wasu su sun mutu don shi ba a wa mutum faɗin mutuwa sau da kowa zai mutu a cikin sassan Allah zai ce na naka mai yake kai za ka mutu kai da ka fi kowa ga Allah ka fi soyuwa ga Allah ka fi aikin kwarai so sannan ku su ba Allah ya ce wa innahum ma'yutuna su kuma suka fi kowa kafirci su ma za su mutu sau da haka ba imani bane ko kafirci ka sa a mutu ajali ne idan ajalin ya zo to kowa ba a tsaka mai kuma ba a rage mai ya an mutu sai a yi mai ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ce sun ma'inakun yau malkiyamati sannan bayan kun mutu ku ranar alkiyama inda rabbiku inda ubangijinku ta tattuna za ku dinga husuma wata in aka koma lahira duk husumar da aka yi duniya za a yi ta lahira yana cikin a da ke ƙara tsananin lamari za ka kaga kun yi fada da wani a duniya kai adda karfi kai adda gwamnati kai adda yan sanda ka danne mai haƙƙi a wuce ba wuce ba za a komai mai ta wannan kisan lahira sai an komai sakka da kai adda kudin dokan lauyoyi shi bai da kai adda kuɗin ba alkalai shi bai da kai adda kaza in dai an yi kes a duniya to sai an koma yin shi a lahira gaban Allah shine kuma innakum yawmal qiyamati sannan ku na kiyama inda rabbikum in kuka haɗu da ubangijinku tahtasimuna za ku sake yin kusuma za ku kusuma inda shike hadisi ya inganta da haka wanda Imam Ahmad ya fitowa yace haddathana ibn Numayr qala haddathana Muhammad yani ibn Amr wane ne ibn numayr imam muhammad ya ce haddathana ibn numayr na wadanda muke karatu muslim da su wane ne ibn numayr na abdullahi saboda muke ce abdullahi eh, dama ibn numayr guda nawa ne na ibn numayr guda nawa ne guda nawa ne kuma sun idan muke ce abdullahi na duk wanda muke karatu muslim da su ba su nan <laughs> hakki ya haya haka ne da kacce abdullahi ibn numai guda biyu ne muhammad da abdullahi in irin su imamu muslim suka ce haddasa na ibn numai suna nufin muhammad sai ce ne kala haddasa ni a biyu yana nufin babar da shi abdullahi saboda su ibn muslim kanana ne kanana su imamu ahmad ne shi imamu ahmad babba ne don haka shi imam ahmad yana manzilan mallaman su kutubu sita mallaman su wanda suka yi saurin kenan ko mallaman mallaman su wani lokaci ko mallaman su zaka shi yace da sanadun baban ne abdullahi ne shi muhammad sa'a ne shi kuma muhammad sa'a mallaman kutubu sita ne ذاك قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد muhammad ibn عمري عن يحيى بن عبد الرحمن ibn hafiz an عبد ibn zubair الزبير عن الزبير بن الاول رضي الله عنه قال zubair bin awam radiyallahu anhu yace nan ma na kala hadhihi sura lokacin da wannan sura suratul zuma ta sauka ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi ya karanta wannan aya cewa Tun mayyitun wa innahum mayyituna thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimuna lalle kai za taka mutu kuma su ma za su mutu kuma gobe kiyama inda ubangijin ku za ku haɗu ku yi husuma qala zubair sai zubair bin ce, awam yace ayya rasulullah ayukarraru alaina ma kunna ma kana bayyana fi dunya ma'afawatin zunu ce za a maimaita mun abin da ya kasance tsakaninmu a nan duniya na ƙananan zunubban musulman da muke mu da juna kala na'am ya tabe ce na'am la yukarranna alaikum hatta yu'adda ila kulli bi haqqin haqqahu annabi ta ce lalle za a maimaita muku har ya haƙƙin kowa an mai san mai haƙƙi ne kala zubair sai yace ya ce wallahi innal amra la to wallahi al'amarin na akwai tsananin ciki lallai ranar lahira ba ranar wasa ba ce yanzu waɗannan da muke da mutane da hukumar da muke da rigimar da muke ranar lahira sai an koma maimaita su gaban Allah to in haka ne lallai al'amari yana da tsanani zaka al'amarin ranar alƙiyama ba ƙaramin al'amari ba ne Allah ya ce ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Annabi ya tabbatar da wannan husuma da ake duniya a lahira za a maimaita ta don ka duk aka yi husuma ka tabbata kana da gaskiya ka yi kokarin ka zan kana da gaskiya domin ko an baka gaskiya ne in an je can za a Ba ka rashin gaskiya kuma a kama ka da laifin ka san ka da gaskiya kuma kai yadda ka bi rashin gaskiya ka kai ma kanka tun zero kenan baka Allah mai adalci ne baka mai kokari mu kyautata adalci tsakanin mu da mutane mai kokari mu nisanci zalunci dan shi Allah ce kuma man azlamu mimman kazaba ala Allah faman azlamu mimman kazaba ala Allah wa kazzaba bis-sidqi iz أليس في جهنم مثوى للكافرين الله كيف من أظلم ممن كذب على الله ويكتك وذلك أكون يوى الله كريا yace Allah yace a bauta muku yace Allah wa'ina ƴaƴan Allah ne kaga ya cewa ƴaƴan Allah ne Allah kariya ne domin Allah bai da ɗa cewa wa'innan gumatan suna kusantar da mu ga Allah yi ma Allah kariya ne to wakki zalunci akan wanda yawa Allah ƙarya wa kazzaba bi sirri irja'ahu kuma ya gaskata gaskiya ga asin cikin ta zo mai shi annabi sai ya zo mai da gaskiya ya gaya mai Allah baya da ƴaƴa ya gaya mai wayannan gumaka ba su ceto inda Allah kuma ya karyata wannan eh, gaskiyar da aka zo mai bancin shi ya karya ga Allah sannan ya karyata gaskiya da ta zo mai daga Allah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin Allah ta shin a cikin wutar jahannama babu mazauna ne ga kafirai shin ba sun akwai wajen da za su zauna bane a cikin wutar jahannama don shi suke kirkira karya ga Allah kuma su karya hanya gaskiya in ta zo musu to kamar yana tabbatar musu lalle akwai wurin zama ga kafirai a wutar jahannama don shi su shiga su su daina yi ma Allah ƙarya sannan su daina ƙarya ta gaskiya in ta zo musu yana cikin yi ma Allah ƙarya shine ka bi fatawa ba da gaskiya ba كثير هكذا حلال لي حرام هكذا حرام لي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب la huna. yana cikin ƙarya ka zauna ka dinga fatawa ka ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce so ba gaskiya bane ba daidai bane kuma ka san baka sani ba a yanka kafan don fatawa ta fi komai hadari a tambayi ka duk abin da baka sani ba baka karanta baka ce baka sani ba cewa baka sani ba mun karanto nan ɗaya ɗaya daga cikin ilmi in baka sani baka ce baka sani ba babu wani babban malami da aka san girma ne da kima ce ba ce an tambayi bai sani bai ce bai sani ba har ya tuke ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambayi fa akhbirni an sa'ati ke mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili Allah ka ce mai ga wasu abuwa ka ce baka sani ba kul ma adri ma yu'alu bi wala bikum don ka ce baka sani ba ilmi ne don yi ma Allah ƙarya shi ne ka yi fatawa shi ma yana shiga cikin yi ma Allah ƙarya a yanzu ka ce kaza halas ne kaza haram ne Allah yana son kaza Allah baya son kaza don haka mutane mafi tsantseni sun fi kowa tsantsenin kamewa daga fatawa don shi ibnu qayyim ne littafi suna ne ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin jawo hankalin masu sa hannu a madadin Allah duk aka yi ma fatawa ka ba da ansa to ka sa hannu a madadin Allah kai an je ofis babba bai nan sai wani babba ce a kawo a sa kohim ya sa hannu a madadi ne to duk lokacin da aka tambaye ka fatawa akan addini ka ansa to ka sa hannu a madadin Allah ka ce Allah haka yake su haka Allah yake haka annabi yake kaga akwai hadari kwarai da gaske don haka sai a kame kai daga faɗin ga abinda Allah yake so ga abinda Allah ce idan ba ya tabbata ne ba idan ba Allah ya faɗi haka cikin Qur'ani ba Annabi sallallahu ya faɗi haka manya manyan mallamai suka yi istinbadi suka fidda hukuncin daga littafin Allah ko sunna Annabi sallallahu ka karanta ko ka karantar da kai yanzu kana da incin ka ce haka ne ko ba haka bane amma ka kama fatawa kawai duk abinda aka tambaye ka akwai wani wanda baya faɗi lisanul hal baya faɗi amma damirul hal yana faɗi cewa gara kunyar lahira da kunyar duniya da aka bai ce bai sani ba sai ya kira ya faɗi ya ce kaza ya ce hukunce kaza kaza wanda ke wannan ba daidai ba ne kuma wannan haramun ne kuma wannan kirkirar ƙarya ne daga Allah maimakon kirkirar ƙarya a jingina ma Allah ne ya kamata a yi wannan zai ja a kirki. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون Allah ce wanda zai ja a bisirki wanda ya zo da gaskiya wa saddaka bihi da wanda ya gaskata gaskiyar ulaika humul muttaqun wannan sune masu takawa masu jin tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah ko kuma lamai sun ce wanda zai ja a bisirki shine mala'ika jibrilu shi ya zo da gaskiya daga sama ya samu annabi sallam ya san mai wahayi wa saddaka bihi shi annabi sallallahu alaihi sallam shi ya gaskata abinda mala'ika jibril ya zo mai da shi kuma ya shiga cikin da'awa yana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci wasu malamai suka ce wallazi ja'a bi sirri shine annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yazo da gaskiyar nan daga Allah daga malaika jibril wa saddaqa bihi shine abubakar siddiq na shake ce mai as-siddiq na shi shi ya gaskata wannan gaskiya wa wasu don haka wa'annan duk sun shiga ciki wasu suna cewa ya kunshi duk wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata gaskiya kuma wannan kauli na uku ya fi zama daidai wata sayyidina abubakar yana ciki don ya zo da gaskiya annabi sassan yana ciki domin domin ya gaskata gaskiyar da ya zo da ita sannan annabi sallallahu yana ciki sannan sai na abubakar yana ciki shi ma ja'a da suke ya zo da gaskiya sai da abubakar ya gaskata don haka wa'en da shi da sauran sahabbai da duk wanda suka gaskata wannan gaskiya sannan yana ɗaukar duk wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata gaskiya anan malamai suka ce mi Allah ya ce ula'ika humul muttaquna wa'anda suka yi haka su ne masu takawa saboda haka ko yau aka zo da gaskiya ka gaskata ko ka zo da gaskiya to alama kana cikin masu takawa ne yanzu wani ya zo da ƙarya ka san ƙarya ya fara domin mazhabar ku daya ko aqida ku daya ko fahimtar ku daya ko fatin siyasar ku daya ko launin fata ku ɗaya ko ɓangaren ku daya ya zo da wani ya zo da ƙarya sai kasance ka gaskata shi ka saba wannan aya haka wani ya zo da gaskiya wani ya zo da gaskiya sai idan ka karɓar wannan gaskiya shi ma ka ƙayyata wannan ayar ko zo da gaskiya ana gaskata. in mutum ya zo da gaskiya ko ni zama ne shi ba daidai ba to ana karɓar wannan gaskiyar ni malikatu saba ta ce lokacin da take bauta rana take bauta amma ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sai Allah ya ce wa kadhalika yafaluna Allah ya gaskata ta ta ce hakika su su gabanin sun shiga gari suna eh, ɗin ɓanna a cikin gari in suka kawo hari suka ci nasara da yaki su sanya manya-manyan garin su koma ƙasassu irin su saddam Musaini daga shugabanci a su ana bugunsu irin su saddam hussein irin su gaddafi irin su ce haka suke yi sai allah ce waka zalika ya falo lalle haka suke yi lokacin ta faɗi wannan magana ba ta ce wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin ba bata musulunta ba amma ta faɗi haka sai annabi sai Allah ya gaskata ta wani bai hude ya zo ya samu annabi da sabbai sai ce innakum tushrikuna kuma kuna yin shirka ku da ku cewa tauhidi da waye sai annabi ya ce me shirkar da muka yace kuna cewa wal ka'aba kuna rantsuwa da ka'aba sai annabi ya ce daga yau ku dinga cewa wa rabbil ka'aba ku dinga rantsuwa da ubangijin ka'aba da ya faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi kuma lalle ma a rantsuwa da Ka'aba sai a rantsuwa da ubangijin Ka'aba zaka duk wanda ya zo da gaskiya ji a shaitan da ya kama Abu ya kama shi ya karanta ya karanta ayatul kursi ka yanzu ga ma annabi ta daga ce mai sadaqaka fa huwa kazo ya ga ya ma gaskiya amma shi mai sanin ƙarya ne zaka in gaskiya ta zo ana karɓar gaskiya ga duk wanda ta zo da ya zo da ita wallahi ja'a bi sirki wa saddaqa bi wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata zaka ka zan mutumin da haka gaskiya kawai kake shiga in an zo da gaskiya zaka ce wannan gaskiya ne sannan kai baka zuwa da ƙarya sai dai ka zo da gaskiya in kai haka sai Allah ya ce ula'ika humul muttaqun wa'inna sune masu takawa za kai ma ka samu naka nasibi na takawa ka samu naka nasibi na jin tsoron Allah Allah ya ba mu wannan nasibi to wanda suka yi haka me ya sakamakon su kuma insha Allah ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين Allah ce lahum ma yasha'una inda rabbihim wanda ke haka wanda ke zuwa da gaskiya da wanda ke gaskata gaskiya to suna da abinda suka so wajen ubangijinsu da suke nufi Allah na cika musu sai sun je lahira ba su wahala duk wanda ya je lahira ba da ke so ya samu sauki ya samu aljanna Allah ya ce ya musu alƙawalin ta zalika jazaa'ul muhsinina wannan shine sakamako na masu kyautatawa zaka sune muttaquna sune muhsinuna wanda ke gaskiya a san bakin ka da yawan fadin gaskiya yana cikin abin da yake komai sa nagarta da samun rayuwa a nan duniya mai daɗi da samun wanyewar kirji ya kasance ka ɗauko ƙashin gaskiya ba a yi wa inda kake kai gaskiya ka sani kuma wanda ya zo da gaskiya kowane ya kana goya mai baya ba ka cewa wannan ba ƙabilan mu guda ba wannan ba gidan mu guda ba wannan ba kazan mu guda ba wannan ba ƙungiyar mu guda ba a gaskiya ce ni ina dinin abin da aka zo da shi gaskiya ne to an zo da shi zan gaskata ni ma in zan zo da gaskiya ko da akan kaina ne ko akan ɗan uwana ne ko akan makusantana ne zan faɗi cewa gaskiya ce to wanda ka haka ranar lahira Allah ce yana da abin da ya ga dama abin da yake so inda ubangiji ne kuma wannan shine sakamakon duk masu kyautatawa ni Allah zai musu ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون Allah ce yukaffir Allahu anhum aswa allazi amilu wa'annan Allah zai kankare musu mafi munin abin da suka aikata bi imani yadda yake sawa ayyukan da kai sai a jibi mafi muni Allah ya yafi ma da bale kanana kanana wa'anda asawa sai kasance an yi amin musu sana a yi musu ne wadda yusufi yahun sannan ya saka musu wa yasufi yahun ajarahun ya saka musu adarsu bi ahsanin labi kanu ya amalo da mafi kyawun aikin da suka kasance suna yi wasu malamai suka ce aswa a ma'amilu shi yin shirka da suka kasance suna yi canja kafin su musulunta saka sun da an zo da gaskiya in sun ga musulunci su zo qur'ani In yadda da gaskiya shirkar da suka yi su ne shi ne mafi munin abin da suka aikata Allah ce ya yafe musu sun tuba sun dawo musulunci al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci ya goge abin da aka fi ne ga haka a yafe musu in musulmi ne mafi munin aiki da suka kasance suna yi in dai sun munin ne kuma sun tsaye gaskiya ya an zo da gaskiya suna faɗin wannan gaskiya ce kuma su in za su zo za su zo da gaskiya amma sun yi aikata kurakurai duk wannan da nuna maka a mahanga ta musulunci in ba annabi ba wanda an ne za ka kowa jiya da mutum ya tsare gaskiya in an zo gaskiya yake faɗi in an zo da gaskiya goya mata baya ake ba ana nufin wai baya kuskure ba a yana kuskure akwai kurakuran da yake akwai ba daidai ba da yake aikata amma Allah zai yafe mai mafi muni su liyukaffir Allahu anhum aswa allazi aminu domin Allah ya goge musu mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa wa yajziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun sannan ya saka musu ladaran su da mafi kyawun aikin da suka kasance suna yi zaka sai a jibi cikin sallolin da kai kai wace fi kowace kyau a wace kafi natsuwa sai Allah ya ce duk a mai san maka sallolin ka irin a saka maka da irin cikin azumin da kai kai wani azumi ne tafi kowanne tsoro Allah da kyautatawa da wahala Allah ya ce duk azumin ka mai san ma'aikin su don ɗaya ne ka yi imani kana tsare gaskiya sadakokin da ka taɓa yi wacce ce mafi girma to duk wasu ƙanana ƙanana a mai san maka ladan su za ka tsare gaskiya yana da kyawo abu ne wanda ya kamata ya kasance an same mu ciki ya kamata a same mu wajen goyon bayan ƙarya ko ta ƙarya cin zunubin da ake samu ta zub da muru'a sannan a duniya tana rage mutum kima da kayi ƙarya aka san makaryaci kake wala ba ka da kima ga kowa ko da mutane ba suke ba haka ne ko tabbe ne ko waye amma dai an san ka da ƙarya to ba ka da kima ba ka da girma ga mutane amma gaskiya tana ja maka har a ji tsoronka na sama da kai ya ji tsoronka na ƙasa da kai ya ji tsoronka kowa ya san cewa in dai ba gaskiya ba ce to wane ba ya shiga to wannan haka ya kamata sai Allah ce alaysa Allahu bi kafin alaysa Allahu bi kafin ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام Allah ce bawan nan nawa wani yake ciwon ku zuwa ga musulunci ba kai ne yake wa ba duk abin da yake bukata mun yi mai lahu bi kafin abdahushin Allah bai shi bawa ne ba aini na ishe shi ba wani abu yake bukata wajen ku ba kuma wannan aya mai na amfani da ita a kan isa ta dukiya isa ta wadata don shi ibn kafir ya kawo hadisi da imam tirmidhi ya cewa aslaha man hudiya islam annabi ya ce Allah ya shiryar da wanda wanda Allah ya shirya zuwa ga musulunci ya samu babban rabo wa kana aishuhu kafafan shine alaysa Allahu bikafin abdahu wa kana aishuhu kafafan kuma abinci ne ya kasance mai isa kai wa anna abihi kuma ya samu wadatar zuci don haka kafin Allah ya ishe ka shine ya kasance baka da dogon buri abubuwan ka da kake samu na halas suna isakka kai da kawo ka suna isakka sannan Allah yana isa bawa ne daga sharrin masu sharri wanda ke karanta azkar wanda ke karanta ayatul kursi wanda ke karanta ikhlasi da falaki da nasi wanda ke karanta azkarus sabah wanda ke karanta azkarul masa Allah ya ishe shi ba sai ya daura laya ba ba sai ya je neman taimako wajen wani ba ko neman tsari ko neman agaji Allah shi tsari ba shi ne sallahu bi katin abdahu shin Allah bai isa ba wanda bai zama wanda ya isa ma bawa ne ba sai Allah ce wa kabila bil na min dunihi suna tsoratar da kai da abinda an koma baya Allah na guma kansu guma kansu babu abinda za su iya maka ba su iya amfani ba su iya cutarwa wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya bata su babu mai shayar da shi in ba haka ba ana ce kuku ga Allah suna cewa ga gumaka shin Allah bai san mabayi ne ba ku gumakan nan sun kasa ikan muku komai ba su san muku komai a duniya kuma ba su san muku komai a lahira hasili ma a lahira da su da su za a haɗe a sa su cikin wuta jahannama za ka wanda ya ji daɗi ya ya samu shari'ar Allah shi a wanda ya shirya wa manya yahdi Allah fa ma lahu min mubil duk wanda Allah ya shirya suwa kuma babu mai ƙasar da shi dan shi ake so a yawaita neman shari'a ihdinas siratal mustaqim a kowace sallah don har don baka tabbata an ansa ta azhar ba don shi kake ta la'asar don baka tabbata an ansa ta raka'a ta ɗaya ba don shi kake raka'a ta biyu don shi kake raka'a ta hudu don baka tabbata an ansa ta uku ba don haka ko da yaushe mun ta neman shari'ar Allah in kana karanta Fatiha ya kasance hankalinka na wuri in kace ihdinas siratal mustaqim idan kana karare ma Allah cewa kana bukatar Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya Allah ya ce alaysa sallahu bi azizin zikka shin Allah bai isa ba a matsayin mabuwayi kuma mai ramu ramuwa in an taba annabi ne in an taba addini ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yakan yi ramuwa za ka a kiyaye taba bawa ne sallahu Allahu kafin abda shin Allah bai isa ba a matsayin wanda ya isa ga bawa ne a kiyaye taba bawa ne domin ne domin alaysa Allahu bi azizin zintiqam shin Allah bai isa matsayin mabuwani ba mai mai mai dokar fansa idan an taba bawa ne mai dokar fansa idan an taba bayi ne mu'min ne sai Allah ya ce wala isa altahu ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Allah ce waɗanda ake ta jayayya da su akan su bauta ma Allah shi tsaye in an tambaye su wala in sa'altahum in kuma ka tambaye su mun khalaqa samawati wal arda wa ya halicci samai da kasai la yaquluna Allah za su ce Allah in yadda Allah ya halicci samai da kasai to kul da ma tad'una min dunillahi kace musu wannan abin da kuke bauta ba kuma bayan Allah wanda ba shi ya halicci samai ba ba shi ya halarci kasai ba in arada ni Allah bi bawin in Allah ya nufan da wani mugu abu na rashin lafiya ko na mutuwa ko na gujewa wata ni'ima hal hunna kashifatu dhurrihi shin suna iya yi wannan mugu abu aw arada ni bi rahmatin ko in Allah ya nufe ni da jinkai hal hunna mumsikatu suna iya rike wannan rahama Allah an ta ne ba su iyawa kuma su ma sun sun ba su iyawa don an tambaye su wahalicci sama za su ce Allah wahalicci ƙasa za su ce Allah to wanda ya halicci sama da ƙasa shi kaɗai ke iya kuranye wani mugu abu in ya same ka kuma in ya nufe ka da rahama shi ne wanda babu wanda zai iya rike ta za ka wanda ke da tauhidi wanda ya yadda da Allah ya huta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma Abdullahi ibn Abbas ihfazillaha yahfazak ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka ihfabillah tajidu tijaha ka kiyaye Allah sai ka samu Allah duk inda ka samu gaba ta'arraf ila Allah fi rakhani ka nemi sanin Allah cikin lokacin da kake cikin yalwa ya'rifuka fi shidda sai Allah ya nuna maka sani lokacin da ka shiga cikin tsanani idza sa'alta fas'alillah idan zaka roko ka roki Allah wa idza ta'anta fasta'in billah idan zaka neman taimako ka nemi taimakon Allah wa'lam anna al-ummata kasancewar al'umma da duk sun taru ala an yaburu ka bi shay'in domin su tuta maka da wani abu lam yaktubuhu Allahu alayka wanda Allah bai rubuta akan ka ba lam yaburuka ba za su iya cuta maka ba walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in da sun taru domin su amfani da kai da wani abu lam yaktubuhu Allahu laka wanda Allah bai rubuta naka bane lam yanfa'uka ba za su amfani ka ba sai annabi sallallahu ya ci gaba da gaya mai cewa wa allah bi shukri fil yaqin wa alam anna sabri ala ma tasawu khairan katiran ka san cewa ana gode ma Allah da kitini kuma kasancewa a cikin haƙuri akan abin da kake kyama akwai alheri da yawa wa annan nasara ma'as sabri kuma nasara tana tare da haƙuri wa annan farja ma'al karbi wa annan ma'al usuri yusra kaga mahallin shirki shine annabi sallallahu ya nuna mai duk in al'umma sun taru su amfane ka da wani abu da Allah bai rubuta zai amfane ka ba zai amfane ka ba in duk sun taru su cutar da kai ba za su cutar da kai ba za ka wa'annan kuma kan da suke bauta ma Allah ya ce annabi ya tambaya idan Allah ya nufe shi da wani mugu abu suna iya kuranye mai ko kuma idan Allah ya nufe shi da rahama suna iya rike rahamar wannan tauhidi da ake son ya shiga cikin zukatan kowa a shiga cikin tunanin kowa mai gidanka wurin aiki mai gidanka a kasuwa mai gidanka a gona wanda ka baka bashi wanda ka baka abinci kowa baya ya rike maka abinda Allah ya nuha ya same ka na alheri sannan in Allah ya nuho ka da shari in ajalinka ya cika sai kowa ya ce waye kan baka na yana huwo sannu ya jiki ba mu iya karawa daga haka ko likita sai ya zo ya maka allura ya sa maka magani ya rubuta magani kuma bai hana in kwanaka sun kare ya ce wannan ya cika dole sai a ɗauki gawa kai kuma ko shi ya baka magani yanzu eh, in Allah ya faka farfaɗo an jima ciwo ya dawo in yanzu ya ce maka ya jiki babu mai iya ƙara ka babu mai iya rage ka amma sai dai ana ɗaukar sababi amma in ka ɗauki kowa a mahanga ta sababi cewa wani sababi ne ina da rashin lafiya zan je inda likita sababi ne amma Allah kawai kawwa in ina nema zan je kasuwa sababi ne amma Allah ke basuwa babu shi in bi mai gidana in kyautata mai sababi amma Allah Allah yake basuwa wanda shi ne cikakken tauhidi da Allah yake so ya gani ga bayi sai ce kul Allah kace ni Allah ya isan ne Allah ya isan duk wanda Allah ya isan ma shi ya samu babban nasara alayhi tawakkalu mutawakkiluna duk wanda yake so ya dogara ga wani to ya dogara ga Allah dogara ga Allah ba ga baki ake faɗi ba a zuciya ce. Allah ya ga zuciyarka ya ga cewa ka dogara gare shi ka dogara babu yi sai shi babu mai samun wasai shi babu mai amfanin wasai shi babu mai cutar wasai shi kul ya qawmi i'malu alamata makanatikum kul ya qawmi i'malu alamata makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun من يأتيه عذاب ya ويحل عليه عذاب Allah ce bar ga yamma Allah sun sanar ce kul ya qawmi malu ala makanatikum kace ya ku mutane na ku yi aiki akan hanyar nan da kuke bisa akan hanyar nan tunda na kira ku kun ki tahowa wannan yana nuna cewa ina ayoyin na makka ne inni amilu ni ma zan yi aiki akan hanya ta wata kamar da muka sha faɗi a wannan su suke irin waɗannan ayoyi su suke nuna cewa sura ta makka ce ku yi aiki bisa hanyar ku ma zan yi aiki bisa hanyar sa wata ba a ce a jihadi ba ba a ce a ce musu ko su musulunta su ko su ba da jizya ba don haka na kira ku na bayyana muku gaskiya don haka ku yi aiki bisa hanya ku ni ma ku yi aiki bisa hanya ta Shi ne ku ya qawmi malu cikin Ka ce ya ku mutane na tunda na kira ku na ta buga muku misalai ko waɗannan iri na cewa babu wanda ya cikin ta abota ba da gaskiya sai Allah abubuwan da suke kuke bauta ba su iya kawo muku amfani ba su iya rike muku amfani ba su iya kawo muku shari ba su iya rike muku cuta duk na yake muku misali ba ku gane ba na yi muku misalin bawa wanda mutane da yawa suke da shi da wanda ya kubuta ga mutum ɗaya na buga muku kowane irin misali za ku gane ba ku yi ba to ikmalu ala makanatikum ku yi aiki bisa ga hanyar da kuke ku bi aiki ci gaba da aikin ku ni amilu ni ma zan yi aiki bisa ga hanya ta kamar yadda ga muku wannan alamun surorin makka shine ma'anar lakum dinukum waliyadin ku yi naku addini in yi nawa addini ku banni wannan shine ƙarshen kowa ya tsaya yayi to amma mutanen maka ba su yarda da wannan ba sai da suka cuta mai suka cuta ma al'umma ta suka daki al'umma ta suka hana shi hijira suka kwace abubuwan suka kwace dukiyoyinsu akan dutse ya dawo addinin su amma bai je dawo ba za ka shi abin da yake kira ko ga aikin ku a makka tun da yanzu ba ba mu izini na mu yi jihadi ba ba ba mu ke da karfi a gari ba ba mu ke da mulkin gari ba ku yi aiki akan hanyar ku nima in yi aiki akan hanya ta amma fa sauka ta'lamuna da sannu za ku san manya kihi azabu yusbeni wanda azaba za ta zo ta wulakantar da shi wa ya hillu alaihi azabun muke sannan wata azaba ta tsayuwa ta zo gare shi azabun yuzihi shine yakin badar za ku san wa'anda azabar kaskaski da wulakanci za ta cimma a yakin badar wanda za a kaskasta su a wulakanta su kuma duk manyan su haka aka kaskasta su aka wulakanta su wa'anda suke ganin cewa ba komai bane su suka kamo su irin su Abdullahi bin Mas'ud shi ya walakanta Abu Jahal a wajen yakin a wajen a wajen yakin Badar aka ja su a walakanci a kaskaske wasu suka juya baya a yakin Badar shine azabun yusdiri wanda azaba wanda za ta walakanta shi ta kunyata shi za ta zo mai a nan duniya wa yahillu alaihi azabun muqim kuma wata azaba ta tsayi ta zo ita ce azaba kabari ya kasance za a yi mai azabar kabari kuma an tashi ranar alkiyama a ci gaba da yi mai azaba don haka babban faduwa ne ba daidai ba ne ya kasance cewa mutum ya kangare ma ayoyin Allah mutum ya kangare ma annabin Allah da ya zo yana kira zuwa ga a kaɗaita Allah da tauhidi kuma a daina bautar waɗannan gumaka in don azaba ta wulaƙanci za ka same shi za mu yi aya ɗaya kan nan da lokaci eh, gobe za mu dakata da tafsiri ko insha Allah hmm. ya kamata mu gama ayoyin makka sai mu tashi ayoyin madina su abin da ya mana saura insha Allah za mu iya gama shi gobe insha Allah sai mu sami ayoyin sai mu sami ayoyin da sauri da haka abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafi cikin zukatun mai shafi cikin littafan akwai neman kuma marayu da za mu rufe a yau da kuma ah, za mu rufe a yau insha Allah da kuma bayanin da suka ba da taimako da kuma tambayoyi idan akwai da muke amsawa. bismillah alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka saurara akwai wanda suka turo taimakon su wanda ake karantawa daga dubu biyar zuwa sama na farko akwai abdul fanata dubu biyar muhammad baffa Ta'idu dubu goma awwal garba awwal dubu biyar yahaya muhammad dubu goma abakar idris dubu biyar zanzana provision 40,000 balkisu muhammad biyar, jamilu abdulmumin biyar, hamisu musa goma, abdullahi suleiman biyar, sa'adu usman biyar, zainab dalhatu adam 5,000 hafsat 5,000 onnon biyar, alhaji ishaka sufi biyar, ibrahim mai shinku a rukayya suleiman dubu aminu dubu ibrahim dubu aisha umar maza-maza dubu abubakar 20, wani bawa allah dubu zainab muhammad na'ibi dubu hamida dubu adatu abubakar dubu ummu umar salisu muhammad shehu ango dubu biyar sule muhammad bello dubu biyar murtala bako dubu biyar adamu E muhammad dubu ashirin baban tashi-tashi dubu saba'in fatima ɗahir muhammad Thank you. fatima ɗahir muhammad dubu biyar jamila dubu biyar hadiza ahmad gawon dubu biyar onnon dubu biyar aisha jamil dubu biyar abubakar alhaji dubu ashirin naziru provision dubu goma shu'aibu amina dubu biyar Allah ya saka musu da alkhairi da ma wanda ba ambata ba mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam to Allah tambaya ta shine menene lissafin zakka saboda ji wasu na cewa sai ta kai miliyan 8 wasu kuma na cewa miliyan 1 da wani abu ake ke tantancewa eh, wannan matsala ce mai matuƙar muhimmanci ah, a lokacin amma sallallahu alaihi wasallam saurare ne da kyau za ku gane da matsalar ta ce in sun saurare ba su kun tambayi kuwa ba ku ba su tambaya za ku gane ina ne abin yake a lokacin da annabi sallallahu alaihi kudin da akwai da mai da mai da zinari da azurfa to kudin da aka yi da zinari sunan su zinari sa kudin zinari sunan su ne zinari kudin azurfa sunan su dirhami ni sunan su to kamar naira da dala naira da saifa canji lokacin lokacin annabi sassan abinda a canji dinari guda makin dirhami goma take shi a canji one to ten. don in kana da dinari daya kuma a cikin kana da dala daya naira goma mun fahimta ko lokacin annabi sassan sallam dinari daya dirhami nawa goma haka canji ya yi tuhuwa canji ya yi tuhuwa lokacin sai na umar sai canjin ya lalace sai azurfa ta sauka kamar yanzu naira ikon da ajiyar ya sun da naira ta ni kima daga baya ta canza lokacin na umar sai dirhami azurfa ce ta sauka sai ya kasance dinari ɗaya dirhami goma sha biyu mun fahimta ko yanzu kun fahimci da abin yake to bayan mai sheku can lokacin annabi sassala yanzu na kun ku fahimci cewa dinari goma lokacin lokacin annabi sassala dinari ɗaya dirhami nawa goma to lokacin annabi abinda an sadin zakka ne dinari ashirin ko dirhami nawa ko ne ka tambaya kun fahimta ko dirhami nawa ɗari biyu kun fahimta ko lokacin annabi abinda a da zarka dinari ashirin ko dirhami nawa lokacin sai na umar dinari ashirin ko dirhami nawa ba da ashirin ba da arba'in kun fahimta ko to kun ga saboda canji ko canji yana abin nan to yanzu wanda ke mu'amala da dinari da wanda ke mu'amala da dirham yanzu aka so ana mu'amala da kuɗi yanzu dirham azurfa ta kasa sosai akan dinari yanzu wannan zoben zoben azurfa ne kila ka ta kasuwa dubu ashirin ko dubu waye in na dinari ya yi nauyi na ba magana dubu ɗari biyu ake yi suna fata mun fahimta ko canjin yanzu ta sha bamban da yawa to wanda ya rike zinari a kan nisabi shi ne ake cewa ya kai miliyan takwas da wani abu amma wanda ya riƙe azurfa ba ta kai haka ba miliyan ɗaya da wani abu ne ba ka lokacin annabi sallam wanda adda dinari ashirin wanda adda dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu shi zai zakka ko dirhami ɗari biyu yanzu bayan kuma muku wancan lokacin sai na umar dinari ashirin nawa ne da arba'in ko to amma zakka tana nan dirhami ɗari biyu ina fata mun fahimta zakka tana nan ne dirhami ɗari biyu shi ne nisabi don haka nisabin ba na dinari ɗaya kai ba hajji na azurfa don haka yanzu kimanin dirhan ɗari biyu yanzu zai wuce biyar sai da wani abu don haka wanda ke cewa misali ce nisabin zakka miliyan takwas ko miliyan ya ɗauki dinari ashirin ɗai dinari ashirin su haka da amma ni ɗari biyu ba su kai haka ba kuma abin da aka ce wanda adda dinari ashirin ya fi zakka wanda adda ɗari du ya fidda zakka wanda adda akuya ko tunkiya 40 ya fidda zakka wanda adda saniya 30 ya fidda zakka wanda adda raƙumi biyar ya fidda zakka wanda adda komai akwai abin da ake fitan mai zakka saboda haka in ji kuɗi gare ka in suka ɗauki nishadin azurfa inda da ziyari da azurfa dukkanin su ne kuɗi ziyari da azurfa da haka nisabi ya kawo ya dawo ya dawo dirhami na biyu kuma akwai dinari ashirin ka in kaske na dinari ashirin ɗaya za zaka ɗauka kayan kuskure saboda wannan ma kuɗi ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duk wanda adda miliyan ɗaya da wani abu suka shekara ta da zakka gaskiya saboda me saboda saboda nisabin azarfa ne. misalin dinari shi ne an kai miliyan kaza saboda canjin kuma kowa ya san canji yanzu kowa ya san akwai canjin dala ba ka cewa kai wallahi da ka san dala haka da haka za ka yi a canza ba ba ka cewa haka ne ka san akwai bambanci ga canji don haka da zinari wanda kuɗi ne zinari ne dinari ashirin amma wanda kuɗi ne azarfa ne shi kuma dirhami ɗari biyu za ka yi wanda ke amfani da naira ba zinari ce ba azarfa ba ce za ka kiyasi su aka yi da zinari da azarfa don haka ka ce da zinari ɗaya za ka kiyasi da zinari har da azarfa in an yi haka mutane za su samu abinci mutane za su samu kuɗi za su yawaita kuma menene kaka ji an ce miliyan ɗaya eh, wanda aka miliyan ɗaya nawa azzakar su yana dubu ashirin da biyar ba wani abu ba ne kuma miliyan ɗaya ɗin ba su kai misalin miliyan ɗaya da wani abu ne wanda adda miliyan biyu dubu hamsin ne to Allah ya baka miliyan biyu har sun shekarar gare ka baka yi komai ba zakka ta fi kowace sauki cikin su tashi kai in kana cikin wanda ya fi kowa ruwa amma Allah ya baka miliyan biyu su shekara guda a cika ɗaya dubu hamsin ka raba ma ƴan uwanka da makwabtanka ka ce a ah, kai ai abin ganka baka kyauta ba wa minhum man ahada Allah suna da yawa wallahi wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa mara lafiya da nisan kwana mai albarka amin malaji tambaya ta ita ce me hukuncin wanda ya mutu ana bin shi eh, bashi loan kamar student loan ko federal government loan wanda ya mutu ana biyan shi bashi yan uwa ne za su biya mai bashi in kuma yan uwa ne ba su iya biya mai gwamnati ta biya mai da kaga student loan shi ke ya koma na gwamnati in kan mutu kai masu fatin gwamnati kake amma dai kamata ya yi a biya ma wanda ya ci bashi kowanne iri ne amma bashi ana biya mai ana biya ne da aka ɗauki alkawari ne da ka babanku ya ci bashin mashin ya rasu an ce duk wata ya kawo dubu goma goma har ya biya to dubu goma goma za ku dinga biya in kuka biya na januwari kamin february ba a biyan babanku shi. don haka aka aka sa ka'ida Da in kuna iya kuna iya biya balihi bane ku biya mai duka a huta amma in kuka biya mai na january kuka biya mai na february san ba zai gama biya ba matsala har disamba ya gama biya kuma bai mutu a matsayin wanda ake biya bashi za a azaba ba domin lokacin bashin da yi ba sharaɗi ne sai ya kai wata wata saboda haka shi irin student loan da bashin gwamnati wa'annan duk karanta terms and conditions ake yi yanzu student loan shi babu shakka wanda ya rasu ana biya ne ba a biya mai kama ka'ida da irin student loan in sai ka kama aiki ka samu kuɗi da suka kai kaza sannan za ka biya za ka in kuɗin ka kai kaza ba za ka biya wannan shi shine ka'idar student loan ko ina za ka wanda ya rasu ana biya ta student loan shi wannan ba a biya mai dama ka'idar bashin gwamnati ta ba su a domin a yi karatu amma sai ga wanda ya fara aiki albashi ne kai kaza haka ake duk kasashen da ake duk kasashen da ake ake ba da student loan in ka karanta terms and terms and conditions zaka ga wannan ka ga wannan za ka irin waɗannan ba su kan zaka sai a diba kowa menene ka'idodin da aka gindaya ana amfani da waɗannan ka'idodin ne wallahi ta'ala wannan yana kan bayani game da zakatul fitr yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara mana imani da takwa amin dangane da zakatul fitri malam ko mutum ya samu ya yi amfani da gero ko masara makin shinkafa don wallahi abin yana ba shi wahala domin sai da ya ci bashi domin ya fitar da ita. Ɗayi ba karatu zai zo game da zakatun fitar jibi ban da gobe insha Allah a wannan masallaci. Amma abin da ake basuwa abincin da mutane suke ci wanda aka shekaru ake ci ku tsaya ku ji zakatul fitr ana ba da ita ne fa domin abincin sallah a nan wajenmu ba a cika abincin sallah da gero da masara ba ana abincin sallah da shinkafa to amma mutumin da baya iya fidda shinkafa amma yana iya fidda gero ko masara zai iya fitowa da gero ko masara wanda baya iya fitowa da kuɗin ba sai ya fitowa ba amma ba abin iya fitowa da komai bi an yi sadin ta ba yanzu bai magana da sadin zakka ba ne misalin zakka maka ce dinari ashirin ko dirhami ɗari dugo? to ita kuma wannan abinda an ta shi ne idan an samu na nan duk abinda ya rage shi ne ta. sau da haka in kana da bayan an yi abincin sallah akwai dubu goma cikin akawun ɗinka ta waje gare ka za ka yi dubu goma in akwai dubu biyar ta waje gare ka nau kwanin shi kawai ke ba dubu uku dubu uku da wani abu ya rabu ya fi sautu Allah mun gode ma mun ce har dubu biyar da ɗari biyu baka in kana da dubu uku da ɗari takwas kuɗin kwanon shinkafa bankin na sallah an cire fita waje ba gare ka kuɗi ko kayan kuɗi za ka wani suke waje ba gare shi wanda a da wani shi an nisabi idan kana da bankin abincin na sallah za ka magana ba ta hali ta baki babu ina awaki nan da ka ɗaure. ina tumaki nan da ka ɗaure. ina kazanka ina kuɗin da a cikin account ɗinka ina kuɗin da ka ajiye kaza ina za ka shi an lissafi za ka wanda abda bai da hali bayan bayan ya ya abinda zai ci ranar sallah abinda gare naira dubu guda naira dubu guda ba ta sai kwanan gero ko ta faɗi da rai ba dole sai ya fi suwa ba amma yana da kuɗin da ke sai kwanan gero sai sai kwanan gero ya ba suwa cikin bayani zai zo ran jibi wanda gobe da yadda Allah da ganin kafi da zakatun sa'ir da na dubban fita iji insha Allah tambaya ta karshe saboda lokaci ya ce ko gaskiya ne wanda bai fitar da zakatun fitar azumin sa yana ratayi ba yana ratayi ba da inganta azumin shi yana ratayi ba amma dai zidda zakatun fitr dole ne sai an fitar da ita wajibi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ta don haka wajibi ce kuma tana da lokaci kuma tana lokacin da lokacin yake fita da in wannan lokacin ya wuce ba a yi ta shi ne ya dawo ne a taimakon marayu nan masallaci a samu dubu saba'in da ɗari shida da saba'in sha Allah gobe za mu faɗi duk abin da aka samu Allah ya saka da kowa da alkhairi wasu ba ni bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu